Ho Hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Adamawa ta ce tana buƙatar naira miliyan ɗari biyar domin gudanar da zaɓen kansiloli da shugabannin ƙananan hukumomi a mazabu 226 a ranar 25 ga watan Yuni mai zuwa wanda kawo yanzu jam'iyyu goma sha 18 suka nuna aniyar su ta shiga zaɓen. Wani tabbaci hukumar zaɓen za ta bai wa? jam'iyyu 'yan siyasa da kuma masu kada kuri'a. Alhaji Isa Shatima shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Adamawa. To muna iyakacin kokarin mu ka mutum tara take baka cika goma ba muna iyakacin mu. shi ya sa muka fito da wacce salo a kan takardar zaɓe wanda za ka yi yola ta kudu ba ka yi sakai da shi a yola ta arewa ba wanda za ka yi da shi a fufure ba za ka je gira da shi ba to duk wani dabaru mu dai muna yin yadda za mu dai mu hana yadda za a yi rigin wannan abu mu dai muna so zaɓen da za a yi yan siyasa su taimake mu su su daina mana wayansu yan arangan mana mutanen daba-daban cinna ko kuma kalare mu kuma ma'aikatan mu za su daura bel tabbata sun yi su da Allah. Tuni ma jam'iyyar APC apc ta rufe tsayar da takardar neman tsayawa takara yayin da masu niyyar shiga takara ke tururuwa zuwa sauran jam'iyyun domin amsar takardun neman tsayawa takarar zaben alhaji ahmed lawal sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc ta jihar adamawa ya shaida mutane dubu da arba'in tara suka anshi takardar neman tsayawa takara daga cikin wannan adadin ɗari da arba'in biyar mata ne da nakasassu in ka duba wannan fom saboda adalci da muka ce zama ba mutane a jihar adamawa shi ya ba mu kowa dama yake zuwa yake ɗauka dukkan fom a wannan jam'iyya ta mu ta APC dan su kasance sun sun san za musu adalci hukuman zabe sun gaya mana cewa su a tsaye su suke tsaf ko gobe za su yi wannan zaben saboda duk kayayyaki da ya kamata a yi na wannan zabe suna nan suna nan a shirye so kaga lokacin da suka ba mu ne kawai muke jira lokacin ya zo don a yi wannan zabe na tambayi shugaban jam'iyyar SDP na jihar Adama Malam Ibrahim Bebeto me ya ba su kwarin gwiwar shiga zaben ganin cewa galibi jam'iyyar da ke mulki ce take lashe dukkan kujerun kamar yadda aka samu a wasu jihohi na kasan nan kuma muna sane da abin da ke tafiya a cikin jam'iyyu masu mulki a kasar nan bayan buharin da aka hau aka ci zaben buharin yanzu bayan shi ba zai hau ba don haka kowa yanzu ta kansa yake su suna ta hayaniya mu kuma muna shirin zaɓe a gaskiya a yanzu ba abin da za mu ce cewar ba mu gamsu gamsu shugaban hukumar zaɓen ba mu da hujjan da za mu yi shakkan abubuwan da ya faɗa a yanzu. A ɗaya bangaren kuwa kaddamar da ta kunno kai lokacin zaben jami'an jam'iyyar PDP a matakin ƙananan hukumomi wanda ya sanadiyar rutsa zaben a makon da ya gabata na neman gurgunta shirin jam'iyyar na shiga zaben ƙananan hukumomi batun da tsohon ɗan takarar gwamna kuma jigo a jam'iyyar PDP na jihar Adama Dr. Umar Ardo ya ce rigimar da ta taso a jam'iyyar tasu ba za ta shafi farin jinin da take da shi a idon jama'a ba. Suna yin kwamiti sabuwa wanda without a doubt, ta zo ta yi na ward da local government da state kamun ran asabar mu wuce bauchi mu je mu na na zone dai har komai ya tafi kamar yadda muka tsara kuma ta ta'ala ina ganin zai tafi kamar yadda muka tsara za mu karasa har ma mu shiga zaben eh, ƙananan hukumomi gani ma muke yi za mu cinye duka ƙananan hukumomi Dr. Umar Ardo, jigo a jam'iyyar PDP na jihar Adamawa kenan, Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.